a ranar takwas ga watan maris in kowace shekara rana ce da majalisar dinkin duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da mata inda aka zo na tattauna batutuwan da ya shafi al'amuran mata musamman ma na matsalolinsu don neman maslaha bai ɗaya a irin wannan rana dai ta yau akan gudanar da bukukuwa na duk faɗin duniya musamman ma a manyan birane inda akan gudanar da lakca, da wasan kwaikwayo da ma tattauna batutuwan da ya shafi matan baki ɗaya tun a jajibirin wannan rana ne dai wasu mata a jihar borno suka soma gudanar da nasu bukukuwan ta hanyar bayyana matsalolinsu da kuma neman samun maslaha ganin cewa jihar borno ne mata da dama suka samu matsala musamman ma waɗanda aka kashe mazajen su sakamakon rikicin 'ya'yan ƙungiyar boko haram wanda aka yi kiyasin cewa ana da mata fiye da zuwa hamsin a yanzu hakan da aka sace mazajen su ko kuma aka kashe honorable fanta baba shehu da ita ce kwamishinar ma'aikatar harkokin mata na jihar borno abin da muka sa a gaba ilimi ne na yara kanana da matanmu mass illiteracy shine number one abin da muka sa a gaba na biyu shine ah, abin da muka sa a gaba za mu ba su jari jarin da mun tabbatar wanda ba za su je su yi barna da shi ba kuma za mu yi minister of women affairs za mu yi monitoring mu san cewa wannan kuɗin da aka ba su sun yi amfani hanyar da ya kamata kowane shakara muna taimaka mata muna ba su scholarship number one education din shine karatu ilmi na islamiyya da kuma na boko shine abin da muka sa a gaba in kana da ilmi ba za ka je ka kashe kanka a haka kawai ba to rashin ilmi ne yasa in an ce musu su je su yi abu kazan nan suicide bombing da sauransu nan dan rashin ilmin ne inda ilmin ka ai za ka je ka samu aiki mai kyau za ka je ka yi sana'a mai kyau za ka yi hajiya ya gana alkali ita ce shugaban kungiyar mata na jihar borno wadda ce kuma yanzu hakan suna da kungiyoyi fiye da dubu biyar na mata zalla da kuma suka yi rajista karkashin karkashin wannan kungiya to koya wannan rana take gare su eh wannan rana ne da muke tunawa da mata mu zauna mu yi dan biki mu dan yi ciye-ciye mu yi shaye-shaye mu ɗan tuna amma kuma a gefe ɗaya muna tare da bakin ciki bakin cikin mun rasa mazajenmu amma kuma da taimako ina ji zai ɗan fashe mana wannan kewan Inda muna da sana'u kamar gwamnati yanda yanzu shugaban kasa baba buhari ya taimaka mana akan a dan ba mu dan kudade kadan mu dan je mu dan yi sana'u mu taimaka ma kanmu mu taimaka ma iyalanmu wato yaran mu kenan kamar ta fannin zuwa makaranta haka dai da wasu ire-iren shi amma kuma har yanzu muna ma baba kashim roƙo ba mu da mata a cikin gwamnati da yawa mata ma'aikata muna so a cikin gwamnatinsa hajiya fatika kanna dai ita ce shugaban mata na jam'iyyar apc na jihar borno wanda ma suka mika kayayyakin tallafi ga matan da suka raza mazajen su to alhamdulillah duk dai matan borno state ne kuma gaskiya mu ba abin da za ce mu 'yan borno kayan nan a babu babu mutane in za su ce za su yi benefitin at least mutane 45,000 za su yi benefitin don yau ma mutanen da na zo da su over 2000 to kuma matan da suka amfana da wannan tallafi ke cewa muna ƙara gode mata da wahalan da take yi da haƙuri da jama'a da zub da hawayen da take alasa sa'i abin alheri ne gare ta har gobe amma da me da me aka baku ne fa alhamdulillah yau gidan mu fa sai godiya muna da shinkafa muna da somo muna da wake muna da eh, biski muna da omo muna da sabulu kai mu ci mu yi wanka mu sha mu kwanta mu yi barci ba tunani wani abu a bar abin da zan ce shine mu ya nuna cewar gaskiya gwamna yana so ya yi maganin duk wani yunwan da ke cikin garin Maiduguri kuma ya nuna cewar mata wani abu ne a wajensa kuma ya nuna cewar lalle lalle kuma mun san cewar iya rike da mata da 'ya'ya marayu da suke cikin garin Maiduguri wasu matakin da suka suka amfana da wani kayan tallafi da aka raba don tuna da wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe a matsayin ranar mata na duniya wanda akan tattauna irin matsalolin da matan suke fuskanta da kuma neman maslaha bai ɗaya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya